jama'a musulmi barkamu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin asabar ne sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan biyu shekarar bature 2026 wannan shine darasin tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi watake da suna alkur'ani mu'jizar mu'jizoji darasi na 116 insha Allah a cikin jerin giyar tafsirin alkur'ani da muke gabatarwa a inda ba mu gushe ba muna tafsiri a cikin suratul baqara sura ta biyu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma wanda ke cikin ainihin wato masahi da su hannun musulmi a duniya a yau mun kwana kan ayoyi na ɗari da arba'in da takwas a inda za mu shiga arba'in da tara insha Allah za mu saurari waɗannan ayoyi daga bisani sai mu saura daga inda muka tsaya على رمى الله يتوى من حيث خرجت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شقره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون نعم kafin mu shiga cikin bayanan waɗannan ayoyi ina so in gabatar da wasu faɗakarwa na farko kamar yadda muka ji a yanzu haka muna yammacin sha ɗaya ne ga watan ramadan ma'ana an gama goma na farko an shiga goma na biyu akwai hadisi da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wasu darajoji ko matsayin goma goma watan ramadan wanda ya shahara a bakunan mutane zaka ji ana cewa goma na farko rahama goma na biyu jin kai goma na uku a yanci ne ko daga wuta to wannan hadisin dai bai inganta ba ina fata an gane duk da yadda kaji ya shahara a bakunan mutane ba hadisi ne na annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah madaukakin sarki ya mu dace to sai dai kuma yana da kyau a rinka lura da yadda kwanakin suke guduwa yaushe ake cewa za a fara azumi Ha an cinye ɗaya bisa uku na watan ramadan yanzu ana cikin goma na tsakiya ma'ana an shiga biyu bisa cikin uku na watan ramadan to sai kowa ya tsaya duba ya ga me ya aikatar a cikin ayyuka da yake tunanin ya yi wani ƙoƙari duk abin da ake ta kwadaitar da mu mutane a yawaita kaza a yawaita kaza karatun alkur'ani sallan dare inganta azuminka kyautatawa mutane yan uwanka ciyar da mai abinci a isfaru sa'imi da makamantansu me ka aikata kada ka zama daga cikin masu taswifi me ake cewa masu taswifi su waɗanda a koda yaushe aka kwadaitar da mutum ya aikin alkhairi sai ce saufa insha Allah ni ma zan kai zan yi zan yi zan yi har watan ya fita to mutum kai shiga cikin da za su yi asara wannan watan Allah ya kiyaye da haka yan uwa masu albarka muna ƙara faɗakar da mu abin da ya rage mana cikin kwanakin ma damar Allah ya raya mu to dama ce gare mu har ila yau wadda za a iya cewa mutum bai makara ba kenan amma kuma fa ka fara makara eh ba na cewa ruwa cikin cokali ko ya ishi ne hankali wanka Allah sa kana jin hausa ka san cokali don ka ɗibo ruwa cikin shi za ka iya yin wanka da shi haka ne ko a mai hankali zai gani. to shi ne abin ya saura to dama ce har ila yau Allah ya baka wanda za ka iya samun abinda ya kufce maka sannan ka ribaci abin kake ciki yadda kuma za ka ci amfanin abinda ya rage a gaba wannan kenan sannan na biyu kamar yadda muka sanar sun a darasin da ya gabata wasu yan uwa sun aiko suna neman addu'a ta musamman daga gare mu mu taya su addu'a saboda matsaloli da jarabawa da suke fuskanta na rayuwa wasu na fama da wasu matsaloli da kuncin rayuwa suna neman mu taya su da addu'a Allah ubangiji ya yi musu ya rage musu wannan radadi to muna ƙara yin addu'a Allah ubangiji kafi mu sanin su ya yi wa kowane musulmi damuwarsa da ya yi mishi duk wani abu da yake son ya mace raɗaɗi da kunci a rayuwarsa Allah madaukakin sarki ka sa abin da kuma ka jarabci kowannen mu da shi ya zama kafara na zunuban mu akwai masu kuma bukatan addu'a lalura na rashin lafiya suna fama da lalura wanda suke fatan a taya su da addu'a Allah ya yi musu ya Allah duk masu fama da lalura na rashin lafiya a cikin mu Allah ka sauƙaƙa musu Allah ubangiji ka sanya wato jinyan ya zama kankaran zunubi ne gare su kuma ka sauƙaƙa musu ta hanyar abin da za su yi amfani da shi wajen yin magani domin neman sauƙin lalurarsu sai kuma jin masu ɗaiɗaiwan buƙatu a cikinmu ko waɗanda sun nemi a sa su addu'a wasu kuma ma ba su iya ambatawa ba ko ba su iya faɗi ba muna dai sanya dukkanin kowanne daga cikinmu a cikin addu'a Allah ya biya wa kowa bukatun shi na alkhairi ubangiji Allah ya sa abubuwan da muke fama da su na matsaloli a rayuwar nan ya zama su ne kafara ga zunubanmu Allah madaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya ana cikin wannan kuma yau da safe sai muka ji kuma ana ta kai hare-hare tsakanin wasu manyan kasashe na duniya a inda kasa kasar Iran take ta kai hari akan ainihin wato abokan fadanta isra'ila da amerika abubuwan da suke tada hankali shine aka ce idan giwa biyu suka yi fada to ciyayin wajen ne suke wahala yanzu za mu shigo a wani dattijo yake mun wannan analysis din su sun shaida ya koka a wurare mabambanta muna da tsofaffin sojoji a nan wajen ko to da za ku tambaye su labarin yaya labarin yaki to su za su iya gaya muku menene yaki wanda bai san shi ba marmarin yaƙi yake yi jama'a gano wannan da kyau ko amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu a matsayin mu na musulmai ya ce mana la ta tamanna liqa al kada ku rinka fatan Allah ya sa ku gamayya ga makiya da sunan za a yi yaƙi yace wa sallallahu al afiya ku rinka roƙon Allah zaman lafiya ne ko da yaushe shine ba washe yake cewa zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki ya ma fi sarkin da kansa ya ji wani tsohon soja ko shi da ya ce ya san muhimmancin zaman lafiya ya ce ya ma fi sarkin ma kansa kuma haka abin yake zama. ya haka duk inda aka ce wato manya biyu suna faɗa to ko kun sani ko ba ku sani ba sai abin ya shafe directly ko indirectly yanzu yake ce mu ko da a ce iya abin da suka yi na yau ɗin nan ne an dakatar ko to ana nan sai mu kananan mun biya farashin haka mana mu da muke kasa da haka a koda yaushe mu ci gaba da addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya matsalolin da muke fama da shi cikin gida ma ba mu samu mun fita a ciki ba to ina kuma za a gayyato mana wasu na waje to sannan daga cikin hanyoyin da Iran aka ce take kai hare-haren shine duk wani ƙasa da aka ji labarin ko suka san cewa America na da sansani ko su Isra'ila na cikin ƙasansu ko waje suna kai hare-hare da haka a yau din nan an ce sun kai hare-hare kasashe kusan a nawa daga ciki har da saudiya to kaga abin da zai baka mamaki kenan ina fatan jama'a gani akwai ainihin wato kasashen larabawa irin su ainihin wato dubai da ire-iren su saboda suna da sansani na america wanda kaga mu ma nan kasan an ce an kawo mana sansanin america to almuhim shine mu dai mu ta yin addu'a wani dan uwa daga can ya je wasu harkokinsa na neman ilimi ko neman wasu abubuwa na rayuwa yake gaya mana da safen nan suna nan dai suna ta ganin abubuwa na ta tsallake ta kansu Ba kaga ba wanda yake da aminci da haka mu ci gaba da addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ubangiji ya kare mu daga dukkanin fitintunu a wannan kenan to sai mu dawo insha Allah cikin karatun mu idan ba manta ba har ila yau muna tattauna ayoyi da Allah madaukakin sarki yake ba mu labari da kuma hukunce-hukuncen yadda aka juyar da alkiblan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da shi da sauran al'umman musulmai a wannan zamani daga kallon baitul maqdis zuwa kallon dakin Ka'aba a nan ne muka kwana kan faɗin Allah madaukakin sarki wa likullin wijhatun huwa muwalliha ko waɗannan al'umma suna da inda suke kallo in suna ibada malamai suka ce ana nufin masu addini dan mutane da dama kowa da addinin da yake yi ko to kowa kuma in zai yi bautan shi yana da inda yake fuskanta banda waɗanda ba sa yin addini kwata-kwata su ne bai damu da ko ina ma ba ba ruwan shi kawai shi yana da rayuwa ne to amma masu addini Allah ya ce mana li kullin wujhatun kowa na da inda yake kallo to me yasa inda musulmai suke kallo nan ne zai zama abin zargi mun gane daga cikin hikimar aya tunda kowa na da inda yake kallo to kai inda kake kallo waye waye fifita maka shi akan inda shi annabi ya kalla balantana shi kuma daga Allah ne Allah ya ce mishi ya kalla kai waye ce maka kalla so ba abun wani ya zo yana surutu ne cewa me yasa da kana kallon nan yau kana kallon nan ba kai me yasa kake kallon da kake kallo idan laifi ne to kai ka fara yi tunda kai magana da inda kake kallo ina fata an gane Allah madaukakin sarki ce a fastabiqul khairat akwai kira'a da aka samu daga Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kara mushi yadda da shi da Abu Ja'far al-Baqir da ainihin wato Ibn Amir ko Abu Amir Ibn Amir daga cikin malaman kira'at cewa sun karanta wannan wajen da walikulli wajhatun huwa muwaliha ina fata an gane ko kuma maulaha duka sun karanta da haka wato kowane wato mai addini to Allah ya shar'anta mishi alƙiblan manzan Allah nan shi ma zai kalla an gane wannan da kyau ko da haka kowa ya juyo ya kalli ɗakin Ka'aba shi ne abinda Allah ya yarda da shi duk sauran an soke su kenan kaga an yi annasir wal mansuhi din kenan sai Allah yake fattabiqul khairat ku je ku gaggauta wato gabatar da ayyukan alkhairi aina ma takunu yatihumullahu jami'a duk inda kowa yake to sai je karshen al'amari za a tattaru ne a koma ga Allah mahaliccin mu baki daya inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai to sai Allah ya ci gaba yake wa min haythu kharajta har ila yau ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, duk inda tafiya ta kama kaje to fa walli waje haka shatar haram har yanzu dai dokan na nan masallacin Allah nan ne alfarma na Ka'aba nan ne da inda zaka kalla a baya mun ji an faɗi wato hukunci akan cewa duk inda mutum yake kalli ɗakin Ka'aba Allah yake a menene wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يتي وحيث ما كنتم أجد إن كتي فكلت آتم سنان في آكد آلة سوا ومن حيث خرجت دك إن كفت كجي فولي وجهك شطر المسجد الحرام آكد آلة ميميتا umarnin cewa nan ne dai za a kalla sannan da aka gama wannan ayar aya ta gaba Allah ya ƙara cewa wa min haythu harajta ana fa ƙara nanatawa fa duk inda kake fa walli waje haka shakarar masjidil haram ɗakin Allah ka'aba za ta kalla to sai malamai suka tattauna me ya kawo waɗannan maimai ɗin har sau uku cewa lallai fa a kalli ɗakin ka'aba daga cikin malaman da suka kawo maganganu masu fa'i akwai ainihin wato fakharuddin arrazi a cikin tafsirinsa amma amma kana min la tawilat tare da malami ne wanda yana da yana da matsala a babin aƙida amma ya kawo wasu maganganu masu fa'ida a ƙarƙashin nan shi yasa za mu ga har ibnu kathir wannan ya nakalto daga cikin zantukansa an gano wannan da ke ko to bari ku bi daga cikin abubuwan da malamai suka aini wato a hasaso a cikin wannan maimai din daga ciki suka ce domin a ƙarfafa wannan hukunci ne a gane cewa babu wasa a ciki yasa Allah ya faɗi dokan na farko ya ƙara maimaitawa ya ƙara maimaitawa har sau da aka ƙarfafan dokan ne wannan shine abu na farko abu na biyu suka ce faɗin haka ne domin maganin ya kama zuciya domin duk maganin da aka ce an gaya maka shi na ɗaya aka ƙara maimaitawa aka ƙara maimaitawa to ko ma yaya ne zai ka ba da hankali a kan shi misali mutum ne zai maka magana sai ya ce maka ja'far ya ce na'am ja'afar na'am ja'afar to za ka hankalinka sosai ina fata an gani shi yasa aka bada da labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam daga cikin sunnarsa idan yayi magana yana maimaitawa sau misali in aka tashi za a yi sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istawu istawu istawu sau uku yake maimaitawa kuma an gane wannan da ko a wannan shi ma ana ana kawo shi ne domin a nuna dai muhimmancin abin shi yasa ake ƙara maimaitawa ko kuma domin a fahimci zancen yadda ya kamata suka ce har ila yau an maimaita wato ƙarfafa wannan doka ne saboda kamar yadda muka ji a baya shine doka na farko da aka fara shafe wani aka kawo sabo a da ana kallon baitul maqdis haka ne ko da aka zo aka shafe wannan dokan to domin a saba da sabon doka sai aka yi ta maimaitawa har karatun ya zauna a cikin kwakwalwa a da kawai za a zo a faɗi doka ne ba tare da an shafe wani ba amma wannan akwai wani abu da da ake yi sai ake son a ɗauke hankali daga wannan a kawo sabon doka to akwai buƙatar a maimaita shi domin karatun ya zauna har ila yau wasu malamai suka ce daga cikin hikimar da ke cikin wannan maiman shine ana magana ne game da mutane mabambanta mutane na farko da ake magana da su su ne waɗanda suke gaban ɗakin ka'aba a masallacin harami na makka shine ana ce musu duk wanda yake sallah a cikin ɗakin a cikin masallacin makka yana ganin ɗakin ka'aba to shi ya kalli ɗakin ne nan ne ainihin wato alkiblan mutane na biyu da aka maimaita doka a kansu su ne waɗanda suna rayuwa a garin makka amma ba a gaban ɗakin suke ba to su ma daga duk anguwan da suke a garin makka to su tabbatar da cewa ɗakin suka sai saito suka kalla an gane wannan da ke ko na uku shine sauran mutane da suke a faɗin duniya su ma daga duk inda suke su karkato su kallo inda ainihin wasu ɗakin yake wannan shi ne umarni guda uku da aka bada wasu malamai har ila yau suka ce akwai ƙarin ilimi da za a iya fitarwa maganan akan mutane ne mabambanta guda uku amma ba irin wannan ba na farko tabbas wanda yake gaban ɗakin to an umarce shi da ya kalli ɗakin shi yasa duk inda kake zagayen ɗakin to dole kai za ka karkato ka kalli ɗakin an gane wannan da kyau ko na biyu ana magana akan duk wanda ba a gaban ɗakin yake ba a garin maka ne ko ba a garin maka ba da shi yake yi ne doka na biyu da aka yi sai sai to ya kallo ɗakin na uku ba wanda ya samu kanshi a halin tafiya ba a gari kake ba kana a halin tafiya sai lokacin sallah ta riske ka to dole dai ka kirjaji ina ne ɗakin ka'aba ka kalli wannan nahiya ina fatan jama'a gani to bari mu ji waɗannan zantuka sai mu ji ta ina ne za a yi ni wato a ɗauki fassara a ɗaya daga ciki ko kuma dukansu malam ya ce haza amrun talisun alimamu ibu ibnu kathir kenan mu ɗauko daga cikin zantukansa da ya kawo waɗannan ayoyi guda biyu Ya ce to wannan umarni karo na uku kenan da Allah ya ƙara maimaita shi istiqbal balin masjidil haram cewa a kalli masallacin harami shine ɗakin Ka'aba min min jami'i aqtaril ard a duk inda mutum yake a faɗin duniya sai yake qad ikhtalafu fi hikmati hada tikrari talata marra malamai sun yi a akan wai wata hikima ke ƙarƙashin maimaita wannan umarni da Allah ya yi har sau uku kamar yadda muka ce kun ji na farko tun daga fadin Allah madaukakin sarki kad nara waje ka fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha nan take sai dokan ya zo aka ce fa fawalli waje haka shatar almasjid haram wa haitu ma kuntum fawallu kun ji umarnin ko da aka zo nan kuma inda Allah ramma ya tashi a yau Allah yake wa min haitu kharajta fawalli waje haka shatar almasjid haram kaji karo na biyu da aka gama ayan wa innahu lil haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun sai aka ce wa min haitu kharajta fawalli waje haka shatar almasjid haram to wacce hikima ce karkashin wannan maimaita dokan nan da kuma umarni da ake bada wannan faƙila wasu malamai suka ce ta'asidun kun ji shine zancen farko an karfafa dokan ne domin a gane cewa ba sassauci ba wasa Allah ya hukunta kuma dole kawai shi za a to karfafan zance ne annahu saboda ne shine awwalu nasikhin doka na farko da aka fara saukarwa na shafe wani tsohon doka waka fil islam da ya taba faruwa a musulunci alama na fatih ibn abbas wa haka abdullahi dan abbas ya faɗa da wasu shi wasu malamai kuma suka ce wakila bal huwa huwa munazzalun ala ahwali an saukar da shi ne saboda lura da halin da mutane mabambanta suke a kai fal'amurul awwal umarni na farko liman huwa mushahidunil ka'aba ga wanda yake gaban ɗakin ka'aba to ne dokan farko yake aiki a kansa wasani doka na biyu liman huwa fi makkata anha yana dai a garin makka amma kuma baya ganin ɗakin daga anguwansu ko daga wani waje a garin makka to ne doka na biyu wasalitu na uku kuwa liman huwa fi baqiyatil buldan ga wanda yake a sauran garuruka na duniya haka za wajhu fakhruddin razi kun gani ko wannan shine ra'ayin al-imam fakhruddin razi cikin maganganun da ya kawo a tafsirinsa wannan shi yafi a goyen bayan shi shi wa qala al-qurtubi mala abu abdullahi al-qurtubi shi ko a cikin tafsirinsa yace al-awwalu liman huwa bi makkah umarnin farko to ana magana ne da wanda yake a cikin garin makka yana gaban ɗakin kaba ne ko ba shi a gaban ɗakin in dai kana a makka to umarnin farko da kai yake yi wasani umarni na biyu liman huwa fi baqiyatil amsar ga wanda yake a sauran garuruka na duniya da ba garin makka ba wasalisu doka na uku liman kharajatil asfar ga wanda yake a halin tafiya ma'ana ba a cikin gari kake ba da aka ka samu kanka a halin tafiya to dole ne dai ka nemo ina alkiblan ka'aba yake ka fuskanta sai ce wa rajjaha hadha aljawab aljawab alqurtubi shi malam qurtubi shi kuma ya karfafa wannan ra'ayi wakila maganganun da ya su kare ba wasu malamai suka ce innama zukira zalika li ta'alluqihi bima qablahu aw ba'dahu min al-siyaq abin da yasa aka maimaita waɗannan dokokin domin suna da alaka ne da abin da ya gabaci zancen da abin da zai biyo bayan zancen a cikin ayoyin da haka kowane umarni yana cin gashin kanshi ne akwai ma'anar da take ce a ake son ka fahimta a fa awwalan sai suka ce kaga dai na farko da Allah ya yace qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha har zuwa karshen ayar wa ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al min rabbihim ko ya ka ce fa zakara fi hadha al ijabatahu ila umarnin farko domin a amsa bukatan da annabi ya nema ne a wajen Allah manzon Allah ya jima yana ta neman Allah ya juyar da alkiblan shi to sai aka saukar da ayan farko ma'anan an amsa bukatanka tunda wannan abu ne da ka bukata ko to Allah ya amsa maka kun ji wannan sai aka sake saukar da umarnin karo na biyu Allah ki kana wa qala fil amri a karo na biyu sai Allah ya ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka haka shakar masjid haram sai ya ce wa innahu lal haqq min rabbik wato bayan Allah ya biya maka bukatan ka yanzu hankalinka ya kwanta to karo na biyu da Allah ya ce a kalli ɗakin Ka'abar, Allah ya faɗa ne domin ya nuna kuma ba wai dan manzon Allah ya roƙa bane kawai shi ma Allah ya yarda nan za a kalla Da zaka inna lal haq ba kawai addu'anka aka amsa ba dama shi ma Allah haka yake so to a kalla kawai Shi ne umarni na biyu ina fata an gani sai za Allah ya ce wa mallahu bi ghafil amma ya ya'malu dan Allah bai gafala da abin da ake aikatawa ba fa zakara fi hadha al-maqami ijabatahu ila talabatihi wa amrihi bil qibla allati kana عفوا فذكر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقا لرضا الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك زامني يشد مجي dama Allah nan yake san a kalla to sai kuma ya dace da inda shi ma manzon Allah yake ta fatan a juyar da shi jama'a gano wannan da kyau ko to umarni na uku fa sai ce wa zakara amri thalith hikmata qat'i hujjat al mukhalif min al yahudi alladhina kanu yatahajjajuna bi istiqbali ar-rasul ila qiblatihi umarni na uku kuma da aka saukar an saukar ne domin a yanke hamzari wa waɗannan yahudawa da suke ganin cewa ai annabi ya fara kallon alkiblan su ne don suna akan gaskiya a nuna cewa ba wani akan gaskiya kuke ba da haka na farko an saukar wani an saukar ne domin a biya bukata annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu dan Allah ya tabbatar da cewa dama shi ma Allah nan yake sa kalla na uku a rusa hujjar yahudawa kaji wasu malamai kuma ta inda suka fitowa ayoyin wa kadhalika mushrikul arab haka su ma mushrikan larabawa a yanke musu hamzari da kuma munafikai duka wa kadib wa qad sai basataha ar-razi wa ghayruhu al-imam ar ya faɗaɗa magana dai akan hikimar da ke cikin umarnin nan kashi kashi har sau uku wallahu alam Allah shine mafi sani to da Allah yake li Allah ya kuna lillahi alaikum hujja a aya ta biyu kenan wato muka tsaya muka dubi aya ta farko Allah na cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal haqqu min rabbik duk inda kuke a duniya to ɗakin ka'aba za ku kalla hakan shine gaskiya daga Allah gaskiya kenan daga ubangiji wa mallahu bi min amma ta'malu domin Allah baya gafara daga duk abin kuke aikatawa kun ji ana ta maimaita irin wannan salon zancen ko dan mutane su shiga cikin keke su cewa lalle fa tabbas duk abin da kake yi Allah na sanar da shi an faɗi tun a baya aka ƙara maimaitawa nan ma ga ka ji an ƙara maimaitawa wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun kuma kamar yadda muka ambata a jiya yana zuwa da ta'malun yana zuwa da ya'malun domin ya zama da wanda ake magana da shi ko kuma ku da ake maganan tun baya da ku Allah yake yi sai Allah ya ƙara cewa min haitu kharajta duk inda ka fita fa ka walli wajen haka shatar al-masjid al-haram ka yi kokari ka daidaici nahiyar ɗakin Ka'aba masallacin Allah mai alfarma anan sai Allah ya ce wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatarahu haka duk inda kuka samu kanku a halin tafiya ne ko a zaman gida to nan dai ɗakin dai za ku rinka tawa kuna kallo yayin da za ku yi ibadar sallah saboda ne li Allah ya kuna linnati alaikum hujja kaga nan sai aka kawo lamu ta'ani domin a faɗi dalilin da yasa aka ce dolan ku nan za ku kalla domin kada sauran mutane to su wane ne mutane a nan sai wasu malamai suka ce yahudawa ake nufi domin su ne suka fara jayayya da manzan Allah akan kallon alƙibla da haka domin kada su samu hujja akan ku akan cewa me yasa ba kwa kallon inda mu muke kallo bayan mu muna addinin sama ne addini ne mai hujja daga sama shine sai aka ce Allah ne ya juyar da fuskan ku kuma yake ku kalla kar ma wani ya kawo hujja da zai da zai yi jayayya da ku na ladina zalamu minhum sai fa waɗanda suka yi zalunci a cikin su mutanen to su wane ne waɗanda suka yi zalunci kuma zalunci ne suka yi kuma me yasa aka yi istisna'in su a nan wajen malam yace ai ahlul kitab wato ana nufin yahudi da nasara fa innahum ya'lamuna min sifati hadhihi al-umma at-tawajjuh ila al-ka'ba domin sun san cewa kallon ɗakin ka'aba da aka ce wannan al'umman ta kalla to abu ne wanda yake da asali daga Allah mahallicin fa idza zani zalika min sifatiha ma'ana a cikin littafin su dama an ba da labari cewa shi annabin da zai zo na ƙarshe to alƙiblan shi ɗakin ka'aba ne an sifanta musu shi a cikin littafin to yanzu da annabi ya zo ya kalli wajen kaga ba wani hujja da za ta kawo mishi kuma ina fata an gane ruba mahtajju biha ala almuslimin dan da babu wannan bayanin a cikin littafin su sai su zo su yi musu su ce ba inda aka ce ku kalla alqibla wa li alla yahtajju bi muwafaqati almuslimina iyyahum fi tawajjuh ila bait almaqdis sannan kar su kafa wa musulmi su kafa wa sallallahu alaihi wasallam da sauran musulmi hujja cewa to amma ai dawowan ku garin nan wata goma sha shida ai inda muke kallo nan kuma kuka kalla me yasa yanzu kuka daina wa hadha azhar ya ce wannan hujja ta biyu shine yafi bayyana na ma'anan ayan shine su ce me yasa da kuke kallon can yanzu ka kalli nan to domin Allah ya yanke musu wannan hujja shi yasa Allah ya shar'anta qala abu aliya al-imam abu yace da Allah ce da Allah ya kuna linnasi alaikum hujja ya'ni bihi ahli al-kitab kina qalu ahli al-kitab ake nufi da annasu anan domin su suka fara cewa sarafa muhammadun ila al-ka'bata muhammadu fa ya daina kallon alƙiblar mu ya juya ya kalli alƙiblar mutanen shi larabawa shine ɗakin ka'aba wa qalu sannan suka ce ishtaqar rajulu ila baiti abihi wa dini qaumihi mutumin namu fa ya fa koma wa addinin kakan shi annabi ibrahim ya koma yana kallon ɗakin da ibrahim ya gina ya koma yana kallon alƙiblan da mutanen shi larabawa suke girmamawa ma'ana ya ƙara saba mana wa kana hujjatuhum ala nabi sallallahu alaihi wasallama hujjar su akan annabi sallallahu alaihi wasallama shine insirafuhu ila albayt alharam da annabi sallallahu alaihi wasallama ya juya ya koma yana kallon dakin Kaaba an kalu sai suka ce sayarji'u ila dinina kama raja'a ila qiblatina ai farko da annabi yake kallon alqiblar su cewa suke ku sa mai ido ba dai kun ga yanzu ya daina kallon inda mutanen shi ke kallo ba ya dawo yana kallon alƙiblar mu ga sannu ma zai dawo kan addinin mu to shine ana cikin wannan tsammanin kawai sai kuma suka ga annabi ya ma daina kallon alƙiblar su gaba daya sai ya koma yana kallon ɗakin ka'aba shine suka ce a ka ga wani ikon ikon god ko eh ya fi daina ma kallon inda muke kallon ma gaba daya ga maganar zai dawo kan addinin mu ma kan ma mu sa rai kenan قال ابن ابي حاتم الامام ابن ابي حاتم الرازي warawa an mujahirin wa ata'in wa dhahak har waito daga waɗannan malamai war rubayyi bin anas wa Katada wa suddi na hadha dukkan sun irin wannan fassara wa qala a haula'i fi qawlihi sai suka ce abinda Allah yake nufi da Allah yake illal na zalamu minhum sai fa waɗanda kaɗai suka yi zalunci a cikin waɗannan mutanen su ne ba za su fasa kafa mashi hujja ba to su wane ne alladina zalamu minhum sai suka ce mushriki quraish mushrikan quraishawa su kuma bayan sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo yana kallon alƙiblan su to su kuma sai su kafa mashi hujja da cewa ka dawo asali kenan ko ina fata an gane sai ya ce wa wadu na'am wato ta fuskan da za a ce sun kafa mushi hujja shine za su ce in ba dan neman magana ba mutumin da ya ce yana addinin annabi ibrahim yanzu da ya dawo garin maka me yasa ya daina kallon ɗakin da annabi ibrahim ya assasa shi sai ya koma yana kallon alƙiblan wasu mutane da ba addinin ibrahim suke ba kuma yana cewa addinin ibrahim yake to wannan shine fuskan hujjan da ake isharar su za su ci gaba da kafawa annabi sallallahu alaihi wasallam فلم رجع عنه والجواب أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس ذاك فرقه سيء النبي بيجيه مونا من سبا سبو دا الله يا عمر شيخ ميك بيت المقدس أولا لما آه، لما له تعالى في ذلك من الحكمة سبو دا الله نادي حكمة ليسائي تيه حكا فأطاع ربه ماذا الله قتيه وأبنجيه في ذلك ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم دجبايا bayan an gama nuna musu cewa abin fa ba ra'ayi bane umarni ne daga Allah da suka gama tabbatar da cewa lallai manzon Allah ba ra'ayin shi yake bi ba sai kuma Allah ya dawo yake to yanzu ka kalli ɗakin Ka'aba dan su gane cewa to Allah da yake ka kalli can jiya to yau kuma shi ya sake dawowa yake ka kalli nan to ba wai kawai abin gado bane ina fata an gane sai aka yi wa su larabawan su ma ta wannan fuskan aka yi musu rajji famtasala amra Allah fi zalika aiza sai annabi ya kara bin umarnin Allah wa huwa salawatullahi wa salamuhu alaihi muti'un lillahi da haka manzon Allah shi da kanshi da'a yake yi wa Allah ba san ba gaban kanshi yake yi ba a fi jami'i ahwalihi a cikin al'amuran rayuwar shi kaf manzon Allah yana yi wa Allah da'a ne la yakhruju an amri Allah tarfata aini manzon Allah baya fasa bin umarnin Allah baya fasa yi wa Allah da'a ko da didi da kiftawan ido wa ummatuhu tab'un lahu haka al'ummansa to su ma suna jin irin halin shi ne wajen yi wa Allah da'a ma'ana su ma abin da Allah yake shi suke yi sai Allah yake fala takhshawhum da haka kada ka ji tsoron waɗannan mutanen ba wani wanda zai iya cutar da kai Don dama daga cikin abin da yake sa mutum ya bi wani shine tsoron yana da wani iko ko minna a kan shi to Allah ya ce wa manzo Allah kaka ji tsoron su ba abin da za su iya tsina maka shauni ni Allah da na halice ku ni zaka ji tsoro kuma an fahimci wannan da ke ko utin mani amati alaikum wa la'allakum tahtadun al-imam al-qurtubi kuwa shi yayi wasu wato wasu jawabai masu fa'ida suma bari mu ji wasu daga ciki gashi yake cewa bayan shi ma ya kawo waɗancan wuju na fassara da malamai suka yi ba umarnin da aka yi ta maimaitawa to sai ya dawo shi ma ya cike kan abin da muka ambata cewa shi yana ganin umarni na farko ga wanda yake garin makani umarni na biyu ga wanda yake sauran garurukan duniya umarni na uku wanda yake a halin tafiya to sai wancan magana da aka ƙara yin tambaya akai wanda mun ce mun tattauna shi kuma za mu ji malam kurtubi zai ƙara kawowa shine wanda yake a kan abin hawa a halin tafiya to shin shi ma dole sallan da zai yi sai ya kalli ainihin wato ɗakin kaba ta shi ma da yake wa qadra wa dara qutniyu an anas ibn malik qala kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idan kana fi safari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana a halin tafiya fa arada an yusalli ala rahilatihi sai yana son yi sallah akan abin hawan shi istaqbala al wa kabbara kun ji maganar da muka yi dama mun tattauna shi tun a baya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ci birki sai ya juyar da abin hawan shi ya kalli alƙibla dabban da yake a kai sai ya sai ta alƙibla sai ya ɗaga hannu ya takbiratul ihram to idan ya sauke to sai ya ci gaba da tafiya to yanzu duk inda hanyar ta juyar da shi domin yanzu hanya ne yake bitamin ko duk inda hanyar ta juya gabas yamma kudu ko arewa to sai ya ci gaba da sallan shi ya je riga ya shiga sallan a halin ya kalli alkibla ina fata an gane wannan shine ma'anar ayoyin da muka wuto tun a baya walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah al-imam abu dawud shi ma fitar da wannan hadisi kuma wannan shine fatawa al-imam shafi'i da al-imam ahmad da abu sauri. imam malik kuwa yana cewa wa zahaba malikun ila annahu la yalzamu al-istiqbal imam malik yana da fatawan cewa in mutum na kan abin hawa to ba lallai ne sai ya fara kallon alƙibla ya yi takbiratul ihram ba kawai ta inda tafiyan ya kama da shi din nan ko ya kabara haramin shi ci gaba ya hadisi ibn umara saboda hadisin abdullahi dan umar abdullahi dan umar yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli wa huwa muqbilun min makkah ila al-madina ya taba samun kanshi a halin yana dawowa daga madina yana afwan daga makka yana fuskantar garin madina sai kuma yaga yana salla akan abin hawan shi a haka to kaga yanzu ina alƙibla yake alƙibla na bayan shi dan daga makkan ya taho an fahimta ko ya nufi madina alƙibla na bayan shi kuma yake ya ga annabi na sallah ashe wannan ya nuna an mutum na kan abin hawa ko da baya kallon alƙibla babu komai an gane wannan da kyau ko kala wa fihi nazala shine sai sai a karkashin wannan dokan ne Allah ya saukar da wancan ayar fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuke kallo to nan ma fuskar Allah ne ku ci gaba da sallah to amma waɗannan maganganun asali ba sa saba wa juna saboda abinda ake cewa shine kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da sallar yana kallon garin Madina da ya dosa ya fara juyawa ya kalli al-qibla yayi takbiratul ihram ina fata an gane yanzu da al-qibla tafiyar shi ta kallar da shi Madina sai ya ci gaba da sallar shi ba tare da wani damuwa ba fa amma kamar yadda muka faɗi a wancan lokacin ba manta ba idan mutum ya samu kanshi a halin bai da iko na ya ainihin wato juya abin hawan ya kalli alƙibla ya yi takbiratul ihram din to a nan sai ya sallan shi a bisa laluran yanzu bai da iko sai ya ci gaba kamar a zamanance da muke hawa motoci ko jiragen sama ko kwale-kwalen ruwa ko jirgin ƙasa wanda ba kai ne kake tukawa ba an rage maka hanya ne kai ma ba mamaki ka je ba da wani ɗan abin da ba a rasawa ko ta ba da kuɗin ɗan a rage mai to a yanzu sai kake bukatan kai nafila kuma yanzu ba ya shiga ba alƙibla ake kallo ba ba mai duburi aka yi ba Legas aka yi kaga ba a kallon gabas ko to ya kenan sai kai ka ka kai sallan ka haka babu komai kuma sallan koda ta kama ta farilla saboda kurewar lokaci da kuma babu daman a tsaya amma kamar yadda muka ce asali sallan farilla an ta kama mutum akan abin hawa to tsayawa ake yi a yi sallan farilla a juya a kalli alƙibla har a ƙida amma in lokaci zai ƙure kuma ba ka da daman ka tsaya to sai ka yi a babin lalura jama'a an gane bayanan ko kenan asali in babu lalura to dolen ka ka tsaya ka yi sallan farilla ka kalli alƙibla har ka ƙida shi sallan fila ne aka ce kana da yancin kana tafiya kana yi jama'a mun bambanta bayanan ko Allahu a'lam ga yana shi da kanshi al-imam al-qurtubi yace kultu wala ta'aruba bain hadisai. hadithain hadisin abdullahi ɗan umar din nan da muka ji da wancan na sama duka basa sa wa juna li'anna hara, min babil mutlaq wal muqayyad yace saboda hadisan ne sun zo a babin mutlaqi da muqayyad min babil mutlaqi wal wancan ya zo mutlaq ne wannan kuma ya zo ya kaida ya kayyade wato yadda al'amari yake فقول الشافعي او لا ذاك haka zancen الشافعي او لا aula zancen الشافعي imam shafi'i shi yafi dacewa wa hadithu anas fi dalika hadithun sahih da haka hadithin anas hadisi ne mai inganci to sai aka samu wani malami kuma daga cikin maganganu da aka yi ɗazu na dalilin da yasa aka yi ta maimaita umarnin shi sai wani magana da bai ma bi ta hanyar waɗancan ba gaba ɗaya kaga waɗancan za a iya cewa ma'anansu ana iya haɗawa a fassara ayar da shi gaba ɗaya bari ku ji nashi fassarar da yawa umarnin ce wa yurwa anna ja'far ibn muhammadin su'ila an ruwaito cewa malam ja'far dan muhammad an tambaye shi ma ma'ana takrirul takrirul qisasi fil qur'an menene ma'anan maimai da aka rinka yi na wannan kissa a cikin alqur'ani ko wannan ko ba wannan ba san wasu labarai a ƙur'ani zaka ji an faɗi a nan ko in an je wani waje a ƙara faɗi wani waje ma a ƙara faɗi sai ka ce me yasa faqala sai ce dalilin da yasa Allah yake maimaita labarai a wurare daban-daban alima anna kullan nasi la yahfazu alquran yace dalili shine Allah ya san bayinsa mutane baki daya ba dukansu za su haddace alqur'ani ba wani zai haddace wani bangare ne na alqur'ani to in bai haddace qur'ani duka ba ya zan kuma labarin sau ɗaya aka bada shi to har ya mutu ba zai san labarin ba kenan a qur'ani amma in an maimaita aka ƙara maimaitawa to daidai inda ya haddace to zai ɗan ji labarin da aka faɗi a baya da aka shi ma sai zan yana da masaniya game da hukuncen hukuncen da ke cikin qur'ani ta ji shi kuma ta inda ya bullo kenan sai ce falaulam takunil qisfata mukarrara an fahimta ko lajaza an takuna inda ba'd an nasi, falau lam takun al-qisatu muqarrara an takuna inda ba'd an-nas sai zan in ba a maimaita wani kissa ba to wasu bangare na mutane ne kawai za su san labarin alqur'ani wala takuna inda ba'd kuma ba za su sani ba fa kurrirat da aka Allah ya rinka maimaita labarai a wurare mabambanta da umarni da dokoki litakuna inda man hafizal ba'da domin duk abin da ka sani a ƙur'ani to sai ya taimake ka ka san abin da yake sauran dokoki da aka saukar a baya shi kuma ta inda ya fassara kenan kalamai waga da annabawa sai ce da Allah yake da Allah ya kuna linata alaikum hujja na'am malam mujahid shi ko da yazo yace waɗanda ake nufi a nan shine hum mushrikul arab wa hujjatuhum larabawa waɗanda suke mushrikai a cikin su hujjan da aka yi musu istisna'i cewa za su iya kawowa shine raja'ata qiblatana to ba ka guji don gida ba ka je kana kallon alƙiblan wasu bare to ai gashi yanzu ka dawo gida wannan shine Allah da ce a hujjar da Allah ke cewa illal na zalamu minhum su ne kaɗai za su iya kafa maka hujja a kan yanzu kana kallon alƙiblan baitul dakin Ka'aba wa wakan ujibu an haza da qawlihi amma su ma an ba su amsa da cewa da Allah ya yi kul lillahi al wal maghrib ai abun ba naku bane na Allah ne da haka inda Allah ya ce a kalla dama na shi wakila wasu malamai suka ce ma'ana da Allah ya kuna lillahi alaikum hujja ai li Allah ya kulu lakum qad umirtum bi istiqbali al-ka'ba wa lastum tarawnaha yace wasu mutane na iya ce muku me yasa Allah ya ce ku kalli dakin Ka'aba amma mu yanzu daga inda muke dinnan jama'a muna ganin dakin Ka'aba ba ma gani to dan me Allah zai ce ku kalla dakin da ba ku gani to shine sai Allah madaukakin sarki ce wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara ba lalle sai wanda yake ganin dakin ba duk inda mutum yake ya kallo hanyar da dakin yake kawai ya wadatar da shi to shine amsan da aka bada sai ce abu ubaida yana cewa kalman illa da Allah ya kawo wanda yake fasale istisna'i yana iya ɗaukan manan wawu ai a li'alla ya kuna linnasi alaikum hujja illan ladina zalamu sai ce illa din ma'anan shi walladina zalamu saboda kada wani ba ya kawo muku hujja haka waɗanda suke azzalumai su ma kada su kawo muku hujja sai zama an yi a wasalin jumla ne da juna ya kawo istishadi na waken larabawa da ke goyon bayan irin haka misali ma madinati darun gairu wahidatin ce misali mutum a wani mawaki ne a larabawa yake cewa duk garin nan ba maganan wani gida gida kwaya ɗaya ne kawai to wani gida sai ce darul khalifata illa daru marwana yace gidan sarki ne kawai a garin nan to sai dai kuma fa gidan marwan wani attajiri ne shi ma ko to kaga illa da yace wato darul khalifata wa daru marwana kenan to kaga ashe illa a larabci yana zuwa da ma'anan wa an fahimta ko ya kara kawo misali yace kamar yadda zuwa cikin suratu tin wa tin wa zaitun wa sinin haka ne ko wa hadha al balad al amin sai yace laqad khalaqana al insana fi ahsani taqwimin illal na amanu to cewa illal na amanu nan ai wal na amanu wa amilus salihat wa abtala az a هذا القول amma الإمام الزجاج shi ya ce bai yarda da wannan zance ba ya ce illa yana aikin istisna'in shi ne ba wani afafi ne ba faƙala haza khata'un inda al Ita yace wannan kuskure ne a wajen waɗanda suke gwanaye minan nahawiyyi a cikin nahawu wa fihi butlanul ma'ani kuma an ce za a maida illa da yake na istisna'i ya koma wawun na afafi to za a bata ma'anar maganar wa takuna illa wa ma ba'daha mustaghnan an dhikrihi ma kun gani ko sai ya zama illa da duk abin da aka kawo zai da amfanin kawo shi kenan wal qawlu indahum anna hada istisna'un laysa min al awwal yace dan haka istisna'i ne wanda ba shi da alaka da na farko ai lakin alladhina zalamu minhum fa innahum yahtajjuna abinda ayan zai fassaro ke zuwa gare shi kenan Allah ya taimake mu wa qala abu ishaq az-zujjaj ai arrafakum Allah amra al-istijaji fil qibla fi qawlihi wa li kulli Allah huwa muwalliha li alla yakuna linnasi alaykum hujja kace inda ba a hada ayoyin kenan wato kowanne daga cikin ku akwai ai inda yake kallo ko to tun da kai ma kana kallon naka kenan ba ka da bakin da zaka ce me yasa ni na kalli waje kaza dalili kenan abin da ake nufi a nan illa man zalama sai fa wanda yake azzalimi shine zai ce kai me yasa kake kallon nan bayan shi ma yana kallon can yace to ka ji yadda illan za ta yi aiki kenan bi tijadihi fi ma qad wa lahu bayan abun a sarari yake a fili yake amma kuma yaki yaki a fahimtar gaskiya kama ta kulu malaka alayya hujjatun illa zul kamar da mutum na iya cewa ka ga maganan nan da na faɗa kai ka san ba ka da wata hujja akan magana sai dai in zalunci za ka yi hau illa an tazlimani ko kuma in za ka zalunce ni to shine nan ma ta kawo dai a fuskan da za a fassara wannan illa din ya kuma zauna mazauni mai kyau don haka duk wani wanda zai kawo maku itirabi akan cewa me yasa kuke kallon wannan alƙibla to ba hujja yake kawowa ba kawai neman magana ne wannan shine sakon da ke cikin aya da haka ba wanda yake da hujja ya ce me yasa kuka kalli wancan waje shi kuma yana kallon nashi da haka sai zama wal hujja bi ma'anar muhajjati wato kamar ma'anan shi a bi ma'anar muhajjati ma'anan shi kamar neman magana da neman jayayya ne kawai allati hiya al-muhakama wal mujadala kun ko to sai Allah yake fala takhshawhum wato kada ku ji tsoron waɗannan mutanen tun daga yahudun su da mushrikan larabawan da munafukan. wakhshawni ni Allah mahalicin ku ni kadai za ku ji tsoro na al-khashya yake idan aka ce al-khashya a larabci asluha fa ma'aninatun fil qalbi shine wani abu da yake sanya natsuwa a zuciya tab'atu ala tawaqqi wanda idan mutum yana da shi a zuciyar shi to ba zai ji zuciyar shi na kai komo ba to irin wannan abin ne ake cewa kada ku samu ga kowa sai ga Allah Allah ne kadai wanda za ku samu natsuwa a wajensa wal khawfu shi ko khawf faza'un fil qalbi tsoro ne a zuciya Hifu lahu al'adha wanda za a ga gabobin jiki suna ainihin wato raurawa sakamakon shi idan mutum wani abu ya tsorata shi sai ka ga jikin shi na rawa ko alaman tsoro ya kai kenan to wannan shi ake cewa alhaufu a larabci ina fata an wa ma'anar aya da haka abin da ayan nan ke cewa shine at-tahqiru li kulli man siwa Allah ta'ala shine duk wani wanda ba Allah ba ko to wallahi kaskantacce ne bai isa a ji tsoron shi ba Allah ne kaɗai ya sa ji tsoron shi wal amru bi tirahi amrihim wa mura'ati amrillahi ta'ala abinda ake cewa shine ka manta da duk wani wanda kake ganin ya saba maka in dai kana akan gaskiya ba abin da zai iya maka Allah kaɗai shi zaka fuskanta domin shi Allah ne yake da ikon da zai iya maka duk abin da ya ga dama to ashe ka bi Allah ka rabu da shi shine zaman ka lafiya ina fata an gani shine a wajen wajen Allah yake ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم نعم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين kaji wannan shine ma'uni wa mumini da Allah yake magana da Annabi sallallahu alaihi da shi da sahabbansa game da ƙabiyan yaƙan mushirikai kafirai wanda suke son su ga bayan addinin musulunci Allah yake cewa ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum yanzu ba za ku yaƙi waɗannan mutane wanda suka warware alkawarinsu ba an yi alkawarin zama lafiya da su sun warware an yi alkawarin ba za su tsogale ku ba sun tsogale ku an yi alkawarin ba za su hana ku ku yi addinin ku ba kuma ba za ku hana su fi nasu ba amma su sun zo sun ce sam ba su yadda ba sai kun bar addinin ku ba sai dai kawai su kaɗai za su yi addini Allah ya ce naka zo aimanahum wa hammu bi ikhrajir rasul sannan suka yi yunkurin za su kori manzon Allah daga garin Allah yake wa hum bada ukum awwala marra su fa suka fara lakutan hancin ku sai ku zauna a haka ku karbi kaskanci Allah yake a nau, kuna tsoron su ne ai in ma akwai wanda za ku tsoro to fallahu ahaqqu an takshawu Allah ya fi cancanta ku ji tsoro shi in kuntum mu'minina in dai kuna da imani to kun ga wannan shine tsoron da ake magana Allah ne ya kamata ku rinka tunanin in ya kama ku to ba za ku ji da daɗi ba amma su kam ba wani wanda zai iya cutar da ku to shine anan ma Allah madaukakin sarki ke cewa fala takhshawhum wakhshawni kar ku ji tsoron su ni kadai za ku ji tsoro to wannan shine ka'ida wa duk wanda ke kan gaskiya in dai kana akan gaskiya wallahi kada ka ji tsoron kowa duk abin da mutum zai maka wallahi inna ma takdi hadhihi alhayatu dunya abin duk da zai maka a duniyan nan zaka kare in ma fa ya samu iko kenan sannan kuma wani mataki zai iya ɗauka a kanka ɗayan abu uku ne ko dai ya ce zai kore ka a gari ko kuma ya ce zai kama ka ya kulle ko kuma ya ce zai raba ka da rayuwar gaba ba zai wuce ɗayan ukun nan ba jama'a an gane wannan da kyau ko to kowanne daga cikin wannan a duniyar nan take karewa in ya kore ka inda kake zaune ila shine mai gidan hayan da kake zaune in ya kore ka shi kadai ne yake da gidan haya duk duniya Allah ba shi kadai bane zaka bar gidan kuma ka koma wani gidan idan ya kore ka a unguwa nan ne kadai unguwa a duniya zaka bar nan ka koma wani in ya kore ka a gari saboda shine mai gari iya garin shi ne kawai a duniya zaka koma garin wani kuma an gane wannan da kyau ko To ba wani wanda yake da wani abu da zai maka ya ce in dai ya maka to shi kenan ka da mafita idan ya kama ka ya kulle to ɗayan biyu ne ko dai iya tsawon zamanin mulkin shi za ka zauna kana ɗaure amma watan wata rana za a nemi shi a rasa ko yana raye mulki yanzu ba a hannun shi ba na fatan jama'an gani shi yasa abu ne mai sauki ga wanda yake mulki yau ya kama wanda ya ga dama ya kulle gobe wani kuma ya je ya hau mulkin shi ma a kama shi a ɗauri haka ne kuma ka bane ana al'amarin rayuwar duniya kenan da haka in yau gare ka to gobe ga wani ka ne baya dawama amma Allah fa shi mulkin shi na dindindin ne saboda shi ne malikal mulki fil mulka man to don Allah wa ya kamata a ji tsoro wanda nashi temporary ne ko wanda nashi yake permanent to na Allah ne permanent jama'a gane wannan da ke ko za ka iya ba da misalan wannan a duk inda ka samu kanka ajiya wani shine mai mulki shi ake tsoro da an ji sunan shi kaga mutum na karma yau in an ji sunan shi ma dariya za a yi yau shi ma yana a hannu yau shi ma yana kaza haka ne ko ba ka ba duniyan kenan fa to dan irin wannan mutumin da bai da garanti bai da tabbas sai ka ki bauta wa Allah kun gane abin da Allah ke nuna mana cewa a takshawnahu ko fala takshawhum wakhshawni sannan ta, in ma mutum mulkin shi ya kai mulki ya ga cewa yana da ikon da zai raba ka da rayuwanka daga kashe kan da zai yi ne kuma ma wara a zalikar zai maka bayan wannan kisan sai ne kuma shi kenan to kisan ka da yi inda ka tafi shi zai mutu ya je wajen ko ba zai je ba a ce aikin banza ya aikata da a ce yana da ƙarfi bayan kashe ka to kuma ya hana ka rahaman da ake samu bayan mutuwa to da nan ne ya isa ka ko kuma yana da wuta da zai saka ka to a nan ne ya isa ka amma ba wanda yake da wannan sai Allah to kaga Allah a ta kowace fuska shi ya fi cancanta a tsoron ba da haka uwa masu albarka duk wanda yake kan gaskiya wallahi kada ka ji tsoron kowa don wai zaka aikata wannan gaskiyar da kake a kai in kana akan gaskiya kada ka ci tsoron kowa wajen za ka faɗi wannan gaskiyar da kake a kan shi in kana akan gaskiya wallahi kada ka ainihin wato yi shakkan kowa wajen ka aiwatar da gaskiyar da kake a kai ba abin da zai iya maka Ba ku ga saharatu fir'auna ba wani irin tsoro ne ba sa ji na fir'auna amma a lokacin da gaskiya ta bayyana gare su suka gane cewa kai mu daina yaudaran kanmu abinda musan nan ya zo da shi wallahi ne gaskiya me suka yi sai suka barranta daga fir'auna fir'auna a wannan lokaci ya kyale su kawai to cewa kenan kun fi karfi na koko ya ƙara razana su ne ya tsorata su tsorata su ya ƙara yi amma da yake gaskiya riga zauna a zuciyarsu me suka ce mishi ma an antaqa kai mana duk abin da zaka yi inna ma taqdi hadhihi alhayat hayatar duniya. wallahi iya nan duniya ne zaka yi mana to mu da muka yi imani da Allah muke jin tsoron abin da za mu riska a wajen Allah to abin da yake a wajen Allah shine mafi wanzuwa ba abin da ke wajen ka ba daga nan Fir'auna ya gane shi a bakin ashe ba a bakin komai yake ba kuma hakan ba a bakin komai yake ba dan karshe akan idan sa Allah ya halaka Fir'auna to ka gaya min da sun bi Fir'auna suka kafircewa Allah wa gari zai waya su so duk wani wanda kake ganin azzalimi ne ko wani jabberi ne wallahi ka bar shi akan jabberanci kai wa zalincin shi sai kuma ka tsaya akan gaskiyarka wannan zalincin da jabberancin ba zai daure ba akwai lokacin da zai zo karshe Allah ka sa mu dace da haka Allah madaukakin sarki yake cewa fala takhshawhum wakhshawni wa li'timma ni'mati alaykum da wannan ne ni kuma zan cika ni'imata akan ku kaga wanda yake da ikon ya faɗa hakan kenan ma'tufun ala li Allah ya kuna linnati alaikum hujja to tun da mutane ba za su iya kure ku ba da hujja ku ne kuke da hujjan kallon baitul a ɗakin kaba su ba su da hujja to ni kuma Allah in kuka yi min ɗaya zan cika ni'imata a kanku jama'a ni'imar Allah ya cika akan manzo Allah da sabai ko bai cika ba sakamakon haka yau ma mu ma gashi muna addini gaskiyar shi ta bayyana ya ainihin wato fi karfin kowa kuma alƙiblar shi ta zan inda kowa yake son ya kalla ya fuskanta ya bauta wa Allah kaga Allah ya cika alkawarinsa wali an utimma qalahu al-akhfash bara wannan shine domin idan kuka ainihin wato tsayu akan abin da na umarce ku to tabbar zan cika nima ta akan ku kuma hakan Allah ya cika alƙawarinsa Allah madaukakin sarki ce wala'allakum tahtadun sannan kuma wannan zai sa ku tabbata ku ne shiryayyu domin la'alla kamar yadda muka sha faɗi idan ta zo a cikin alkur'ani to yana hukunta tabbas ne dan ba na kokonto bane shi Allah ba zato yake ba ba shakka Allah ke ba to da Allah ya ce wa tahtadun tabbas in kuka yi min da'a wajen bin umarnin inda nake ku kalla ku kalla haka sauran umarni da na ba ku a addinance to zan cika nema ta akan ku kuma ku ne shiryayyu wannan ne ma'anar ayar wa la'allakum tahtadun sai Allah ya ce kama arsalna fikum rasula wannan kuma aya sai Allah ya kai mu darasi na gobe insha Allah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kara tabbatar da mu akan addinin musulunci ya karba mana abubuwa da muke aiwatawa ya gafarta mana kurakuran mu wanda muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah